Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. a jiya asabar an kashe akalla mutum biyu kana an jikata wasu goma sha takwas a yammacin jamhuriyar nijar yayin da masu zanga-zanga suka yi arin gama da ayarin sojojin faransa da suka tare musu hanya bayan sun ketaro daga kan iyakar burkina faso in ji gwamnatin nijar motocin sulke da na dakon kaya dauke da makamai sun tsallaka iyakar ne bayan an tare ayarin a makon da ya gabata a burkina faso sakamakon zanga-zangar mako guda da aka kwashe ana yi na kin jinin kasancewar sojojin faransa da suka gaza kawo ƙarshen ta'addancin 'yan bindiga masu ikirarin musulunci mutane sun fusata a kan kasancewar sojojin faransa a kasashen da suka taba mulkin su da suka hada da niger da burkina faso da wasu kasashen yankin sahel a afirka ta yamma inda faransa ta jibge dubban dakarunta da ke yaki da kungiyoyi masu alaka da alka'ida da is a makon da ya gabata ne ɗaruruwan mutane a garin kaya na burkina faso suka tare wa ayarin faransa hanya wanda ke kan hanyarsa zuwa abrikos da mali an fara kashe a kan yiwuwar samun magudi daga bangarori da suke shiga zaben shugaban kasa a yau lahadi a kasar honduras lamarin da ya haifar da fargabar sabon takaddama da rikici idan babban dan adawa ziomara castro bai samu nasara da rata mai girma ba yanayin siyasar kasar mai cike da tankiya ya tunasar da jama'a takaddama da ta faru a zaben shekarar 2017 lokacin da jam'iyya mai mulki ta national party ta lashe zaben bayan jinkirta kirga kuri'u wanda wata kungiyar amurka ta ce yana tattare da magudi kafin ta kira da a shirya sabon zaɓe. 'yan adawa sun ce sakamakon zaben na cike da damfara kana bangarorin sun yi ikirarin lashe zaɓe an kashe sama da mutum 25 daga tarzoma da danniya siyasar wannan shekara wadda ta riga ta haddasa rikici fiye da abin da aka gani shekaru hudu da suka shuɗe inda aka kashe mutum sama da talatin a cewar masu nazari a babban jami'ar honduras sojojin ukraine sun kintsa kana za su iya dakile duk wani hari in ji wani sojan ukraine alexander yana tsaye a cikin wani ɗan rami da ke kusa da 'yan awari masu goyon bayan rasha Sashen leƙen asiri na ma'aikatar sojan Ukraine ya faɗa a makon da ya gabata cewa Rasha ta jirge sama da sojoji biyu a kusa da iyakar Ukraine. Kana tana shirin kai hari a ƙarshen watan Janairu da farkon watan Fabrairu. Shugaban hukumar leƙen asirin ƙasashen waje na Rasha ya faɗa a jiya Asabar cewa irin wannan tunanin farfaganda ce kawai ta Amurka. Amma sojojin Ukraine da ke rike da iyakar sun kimtsawa duk wani tashin hankali tsakanin ɓangarorin. ukraine da take so ta karu da sojar haɗaka ta nato tana tuhumar moscow da goya wa 'yan awari baya a yakin da aka gwabza a gabashin ukraine tun shekarar 2014 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an samu wasu 'yan rikice-rikice a jiya asabar a kasar serbia tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka toshe hanyoyi da gadoji domin kalubalantar sabbin dokoki da suka ce suna kare muradun masu zuba jari 'yan kasar waje suna lalata muhalli ɗaruruwan mutane a ranar asabar suka bayyana a lokaci guda a babban birnin ƙasar belgrade da birnin novisa da ke arewacin ƙasar da kuma wasu wurare don toshe manyan gadoji da tituna na tsawon sa'a guda a wani abin da masu shirya tattakin suka bayyana a matsayin wani shingen gargaɗi sun lashe takobin ci gaba da gudanar da zanga-zangar idan ba a janye dokoki akan kwace dukiya da zaben raba gaddama. jami'an 'yan sanda sun tare masu zanga-zangar daga kaiwa ga gadojin lamarin da ya kai ga rikici yayin da 'yan sandan suka yi amfani da jirgi mai saukar ulu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba VOA. Har yanzu muna muhawara ne akan Najeriya da kalubalen 'yan aware kashi na biyu. Mun tsaya ne a lokacin da jami'in kungiyar kwadago Comrade Nasir Kabir yake bayani akan haɗin kan ƙasa da yadda ya ce 'yan siyasa ne ke ƙoƙarin raba kawunan mu. Yau za mu ci gaba. Comrade Nasir Kabir gare ka. Mu dai Allah ya saka VOA wannan muhawara ne wanda duk duniya za su ji. kuma magana ta gaskiya shawara ne na me ya kamata abin da ya kamata shine kawai mu haɗa kanmu mu so junanmu ba ruwanka da wani kudu ko arewa ɗan najeriya ɗan najeriya ne kuma in zai maka adalci ka bi shi ni ya faru da ni fa kungiyance ina jin nasu ne ɗaura hotona an yi zaɓe a ƙungiyar da na fito aka yi aka yin dan arewa na cewa ba zan bi shi ba aka ce me hujja na nace saboda ba adili bane lokacin Najeriya suka yi ta zagi na amma yau yan Najeriya sun gani ba kama suna ƙungiyar in ta maka kai ka sani in ma ta zalunce in shugabannin sun yi yanzu ake zuwa ana cewa ai magana da na faɗa ya zama gaskiya to duk abin da yake jawo mana kenan wai sai ka ga ga adalin mutum sai ka ce a wai ai wannan dan uwana ne ko kuma dan arewa ne dan uwana ko kuma dan kudu ne dan uwana kuma kai ka manta cewa bai da ma wannan qualities na adalci shi yanzu ba ga barista ba ni ina bin shi a rediyo ai duk sharhin sa da maganganun da yake ai ina duba constitution din saboda aikin mu ma kenan binciken constitution din saboda ba yadda zaka ka tunkaru gwamnati baka ma san constitution din ba duk maganan da ka je yana faɗa babu ɗaya da ta saba doka haka yake isa constitutional issue to amma kawai ka zauna a gefe ka yanko wata labari kai baka duba ma me constitution ta ce ba ka ce wai dole a abu haka ai haka magana ta gaskiya ba ma tsaya mu bincike kawai sai mu fito mu yanko magana mu ce kuma kamar yadda ya faɗa ni akwai dan kudin da na sani babban iyamuri ne ran da ya fito ya ce duk wanda aka asara a arewa a je ai lissafi ya ce wallahi sai ya biya a gabana ina gidan shi ya kira ne yake ce kaga abin da muke ciki a ƙasar na ce to mutanen ku suka jawo ya ce ba haka bane wani dan iskan yaro ne to da yawan nan yunkurin zai biya asaran nan Walla an je an kona mishi gidajen mai guda biyu a east ku gaya ma kowa cewa ni na faɗa kwarai kuwa to tsoro suke yi gwamnati ba su ba su kariya ba in kuma ka fito kace baka tare da bayafira a kudu wallah ka shiga uku sai ka bar garin in baka bari ba to a ah, dukiyoyin su an gaya muku ba sa son dukiyoyin ne so magana ne na gaskiya mu tsaya mu gaya kan mu gaskiya corruption ba ta san dan kudu ba ta san kowa ba in aka tashi yanzu nan sai wasa da hankalinka yanzu maganar covid 19 wanda suke applying daban kai da baka san komai ba kamar ni ina zaune na juya gashi an turo min wai abinda na applying wai wai wai application dina eh, me yake da suna is successful kuma zan nuna muku a waya ku gani na ita mamaki na ce to yaushe na applying daga baya sai na ga an zo an turo min kuɗi wai ga sha man miliyan biyar haka na cire miliyan biyar din na koma na tafi Nasil Microfinance Bank na ce wa manajan sai ka gaya min da ka samu details ashe dukkan mu manyan kungiyoyin ne aka bi mu saboda mu shiru kaji covid din da ake maganan gafa wanda suka qualify a basu to wannan yadda kasar nan take tafiya kenan magana ta gaskiya so da haka mu dawo mu gaya wa kanmu gaskiya maganan wani wannan can wannan wallahi duk ƙarya ne dukkan su ɗaya ne ku ga bereyal yadda manyan arewa suke tafiya ku ga sunan in sun zo yanzu abba kyari da aka tashi rikicin shi nan a lokacin aka san cewa yana da mayan kudu abokanai aka fara watsa bidiyon su ga yanda suke ga yanda yake zuwa bereyal din su gashi gashi da shauransu saboda su kansu ɗaya ne gwara kanmu suke yi saboda su ji daɗin mulkin su kai kuma mai karamin ilimi sai kai amfani da abin da suka gaya ma yanzu talaucin da ake ciki kaga bai san wani in inyamuri ba bai san bai rabe ba bai san bahaushe ba rashin karatu eh, ilimi maganan eh, employment da shauransu kaga duk bai san wannan ba so da haka muna roƙon shugabanni su mana adalci mu ma mu kanmu adalci wannan shine gaskiya voa kuma allah saka musu da alheri To mun gode comrade bari mu ji ƙarin bayani daga bakin Zainab marshal wacce aka fi sani da Bintal Hijaz. Ni duk a cikin wannan magana da kuke yi kuna cewa kuna so a zama ɗaya a zama ɗaya. Magana wai a ce kuna jin tsoro ka a kashe ku ko waye waye dinnan da all those things ba reason bane da zai hana ku fito ku ja wa yaran ku kunni. ka gane arewa ba za ta iya rayuwa ba kudu ba kudu ba za ta iya rayuwa ba arewa ba yau mun ga yadda aka raba eh, sudan da aka raba ta har yanzu sabon sudan sun kasa zama lafiya sun kasa zama lafiya ka gane amma mu da jininmu da ake zubarwa ba wai muna kin ku bane in kiyayyar daga gurin ku take saboda mu iyayen ba su mana tarbiyyar kiyayya ba kuma ba za mu taba kiyayya da ku ba inda muna kiyayya da kuma wallahi maza mu basu auri matan ku ba ka gane magana ta to don haka nan ku koma gida ku zaunar da waɗannan 'yan kwayan da suke kashe mutane ku gaya musu cewa a arewan ma mu ma akwai tsagera a cikin mu muna kiran mu to order ne mun hana su su fito su retaliating saboda mu ba a yi mana tarbiyyar tashin hankali ba a yi mana tarbiyyar fitina da tashin hankali da zubar da jinin mutane ba ka fahimci magana ta ko kuna magana cewa wani boko haram wani waye waye din nan kafin in ce maka a arewa kafin a taba inyamur daya mu ake wulakanci mu ake kidnapping a shigo har gidan mu a ɗauke mu da ƙarshe ina so in gaya maka cewa ni ba na part of the elite ban taba rike mukamin gwamnati ba ban taba kwangila ba ba wanda ya taba bani kwangila yau na yi challenging kowaye a cikin yau zauren VOA in akwai wanda ya taba bani kwangila na ci kwandalan Najeriya ya fito in ya rufa min asiri Allah ya isa ko jini na ne ko ubana ne shi yau to mun gode Zainab ga Emmanuel ya kosa bari mu bashi dama ya yi magana na ga yana ta daga hannu. A yi magana kan cewa ya kamata mu kamar yadda ake cewa ndi Igbo arewa as we are being tagged. Um, ya kamata mu dinga magana a gaskiya muna magana. Don kun lura za a gan cewa kwanan nan Ohaneze, the Ohaneze president ya yi addressing press conference and ya fito fili ya nuna kan cewa the Igbos belong believe in one Nigeria and the national president of Ohaneze ndị Igbo yana wannan furincin kullum and all the states Igbo Development Association wannan maganan suke yi. The last time yan ndị eze of all 19 northern states including fct sun conference a nan fct i was at the meeting suka fito da nasu resolution kuma a maganar nan akan cewa the igbos believe in one nigeria and that we stand and they are not in any way associated with ipob that has been done now wannan tafiyan da president muhammadu buhari ya je imo state has awakened the spirit of the governors right now seated i just got a message the governor of anambra state ya rubuta sekula akan cewa every state government official must go to work by monday all markets must remain open on monday from monday no more wannan costing and security will be made available abu ɗaya ne son gaya muku a nan cewa majority na igbos in the igbo they believe in one nigeria kaga akwai fun fact da zan gaya muku yau the population of indigo wanda suke south east are not wanda suke waje are 80 percent of the total population of Indian Igbo. Mutanen da suke southeast are not more than 20 percent of that population. And that is a fact. So, and as leaders, we will not accept anything that will put the risk, the life of all those people, those Indian Igbo that are outside the southeast in jeopardy. We will not do that. We will not be part of it. Nnamdi Kalu does not represent. I am using this podium, modium. Na Hausa, a cewa ndi Igbo, IPOB, ba su da wani la'akari da IPO. Kuma ba wakilin, ba wakilin ndi Igbo ba ne. Muna da mutanen da suke representing ɗinmu su ne Ohanezan ndị Igbo. Duk wani statement da ya fito daga Ohanezan ndị Igbo shine na Igbo. amma ipob ba namu ba ne ba ma tare da su ba mu san su ba yan iska ne kuma ya kamata hukunta su tun da riga an kama su na gode Mun gode Emmanuel. To yanzu bari mu ba tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu na ƙasa Alhaji Nasiru Zaharaddin dama. Alhaji Nasiru gare ka. To a ƙarshe dai abin da nake so in ce shine wato idan aka tattara duk abubuwan da aka faɗa wanda yake shine na matsala shine rashin shugabanci rashin shugabanci rashin shugabanci ka dubi kasashen duniya yanzu abin da ya sa 'yan kasashen ingila da amurka da sauran kasashen da suka ci gaba idan sun ga tutar su suke tsayawa a gurin tutar nan suna kallon ta hasi hawaye saboda son tutar nan da suke yi saboda yau idan wani abu ya taba dan amurka a ƙauyen ƙayau a kenya ba za a yi minti biyar ba za ka ji shugaba biden ya fito yana kiran sunan wannan mutumin kamar kaninsa ne yau 'yan najeriya da suke fursuna suna da yawa a kasashen duniya na yi aikin hulɗar jakadanci na je na gani kuma aiki na yawanci na kan je ma kurkuku in ga irin mutanen nan kaga wasu ma abin da suka bai kamata a ce an kai su police station ba saboda haka rashin shugabancin nan shine babban abu a dawo da kishin ƙasa idan ɗan najeriya zai wani abu a wata ƙasar duniya ba na mancewa muna ingila lokacin wata 'yan ingila ta kai koken kasar thailand hukunci a thailand shine idan ka je da ko da ganye ne ko koken aka kama ka kisa ne kawai amma sarauniyar ingila ta shirya wani rangadi na ziyarar kasar thailand ta je ta ga sarkin thailand tsohon da ya mutu ta je ta ganshi ta roki wannan sarki cewa a bata wannan yarinya ta je ingila ta karasa ta yi kurkuku a can kuma haka aka yi to ya za a yi wani dan ingila da ya ji an yi wannan zai yarda ya ci amana kasarsa kuma a nan har yau za ka ga cewa mutane na nan sun gama aiki ni kai na nan fenshina ne amma idan na ce abin da ake ban fansho shi zan yi wato ɗauka in ciyar da iyali na in kai yara makaranta ba zai ishe ni ba har abada saboda haka wanda yake aikin gwamnati yau yana ganin irin abubuwan da yake faruwa ga waɗanda suke fansho wani ya fito ya fara karɓar fanshon nan to shi kenan fa sai kabari kuma yau a ce ba a duba wannan kuma na san mutane da muka yi aiki da su a bbc waɗanda suke da fansho kuma yanzu suna nan fanshon da suke ɗauka na can ya ninka na wasu goma na nan kuma na bari a babban ma'aikaci a najeriya su kuma sun bari a ƙananan ma'aikata a najeriya akwai abubuwa da yawa da ya kamata gwamnatoci da shugabanni idan sun shiga mulki tsaya su duba ya za su yi wa mutanen su adalci idan akwai adalci to ire-iren waɗannan abubuwan za ka ga babu kuma ƙasa amurka ta fi mutanen a najeriya yawa muna da albarkatu iri-iri yau babu yadda za a kaga dan amurka ya tagayyara yana yawo baya da abin da zai ci yau da gobe an samo hanya ta social security system ba irin wannan da ake yi kawai a tattara 'yan siyasa a ce an rika aika musu dubu ashirin kowane wata ba ai abin tilai ya raba amma idan an zo zaɓe akwatin zaɓe fa ko ƙauyen kayo ana kai shi ko mutane na zuwa su sauka ƙuri'arsu a cikin wannan akwatin to don me zai hana yanda aka aka kai akwati aka zaɓi 'yan siyasar nan ba za a kai waɗannan kuɗaɗen ga mutanen nan da suke zaɓe ba wannan shine tambayar saboda haka adalcin nan shugabannin najeriya mun san kuna jin wannan abubuwan da muke cewa ku sake canja salo shi kansa tsarin da muke yi yanzu na shugaba mai cikakken iko ba mu balagar da za mu yi wannan tsarin ba ya kamata mu koma tsarinmu na farko na parliamentary system wanda kamun ka zama minista sai an zaɓe ku a mazaɓarka kuma in ma za ka zama prime minister sai an zaɓe ka a mazaɓarka a can ƙasa grassroots sannan idan ka je majalisa sai ku kokowa a nan an san duk wanda ya shiga wannan majalisa da yawun jama'a ya shiga wannan majalisa saboda haka wannan shine hanya mafita tana ɗaya daga cikin shawarwarin da muke ta bayarwa ko da yaushe. To da idan Allah kafin ta hajja Madina ta yi kalmomin rufewa na godewa duka jama in Allah da wannan shine kashi na biyu kuma za mu dakatar da batun Najeriya da kalubalen 'yan aware wato 'yan biyafar da 'yan oduduwa ne. Yawwa. To muna yi kowa fatan alheri kuma muna fata wannan ya kawo dalilin Allah dai ba kowa abin da yake so kawai ta hanyar zaman lafiya. Ike nan. Hajja Madina. jama'a mun kawo ƙarshen wannan zaure na yau zauren VOA Hausa. Amma kamar yadda kuka ji ba ƙarshe kenan kankat ba idan zan ari bakin wasu. Wannan zaure duk wata ake yi, duk wata muke ɗaukan darasi da muke ganin zai sauya tunanin mutane a waje. Mai muhawara kai a wannan zauren bayan mun yi an nuna mu a dandalin sada zumunta na Facebook sai kuma in zauna in rarraba shi duk lahadi karfe takwas za a rika sawa a rediyo saboda wayanda ba su samu zuwa nan ba su ji abin da muka yi su kuma ɗauki shawarwarin da muka bada to a kullum kamar kullum in muka tashi wannan zaure na kan ce da bazar ku muke rawa saboda haka muna muku godiya a madadin sashen hausa na muryar amurka baki ɗaya da abokanan aiki na da kenan nasiru adamuel hikaya aisha mu'azu shamsiya hamza ibrahim hawa umar ƙwararrun da ke naɗa wa'annan bayanan namu a faifai benjamin ga wanda a wali salihu dukkansu a madadinsu nake muku godiya da kuka nemi lokaci kuka zo wannan zaure ya zama takaitacce ko dan karamin najeriya kowa na nan kowa kuma ya samu damar faɗin ra'ayinsa mun gode muku da kuka zo mun gode mun gode mun gode allah ya saka da alheri ubangiji allah ya kare allah ya kiyaye hanya a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki. Birni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan ya ji an ce birnin abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin na abuja Uh, kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi a malam ko menene sunanka sunana isyaku eh, to malam isyaku na ga kana sai da raki kamar daga wace jiha kake na jiha jigawa o oh, kai dan jiha jigawa ne a ina a jiha jigawa kafin hausa local government o oh, kai dan kafin hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake ka sana'a haka na rake to kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko Allah na kai shekara daya tana yin wannan sana'a na rake. Ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani birni ne da wasu suke ɗauka kaman birni ne na ma'aikatan gwamnati. Shin kai kayi karatun boko kuwa? Shin na yi karatun boko. o kayi na yi karatun boko ok uh, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka kai ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kaɗan na ɗan taɓa ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi uh, kaman ka yi firamare ne ko sakandare na yi sakandare ne to yanzu uh, kamar yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa jarin rake na mm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. to kamar a rana kana kamar cinikin nawa a rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas a wace anguwa kake zaune a nan birnin abuja ganin cewa a birni ne da yake da tsadan gurin zama ina cikin billet um, a sokoro ok nan kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kuɗin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda ba ka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta ba ka ganin da ta fiye maka ko kana ganin anan zaka fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alsheri shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu lafiya to a gaida malam sale you would like to know what i'm talking about in this song it is said that a drunkard never tells the truth but at times he talks sense And it is unjustifiable to say he is drunk even when he is saying the truth. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon abu da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.